Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishadantuwar ku. Kashi na ishirin da ɗaya. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin kashe fitila kashi na ishirin mun tsaya ne a inda gimbi take son haɗa gwiwa da ya yana don zuwa gumbo kan da ya tsaya mata. ku biyo mu. inda ya barta a tsaye haka ya dawo ya same ta sautayin ta fal zuciyarsa ya fara kokarin cire mata kayan da suka gama ɓaci da manja ta rike masa hannu fuskar ta ya kalla idanunta suna kyalli umar mana kada ki yi mini gardama kuma kada ki yi kuka kin ji ko raina ɓace ki fiye da yadda kike zato kokari nake na danna fushi na saboda bayyana shi ba shi da wani alkhairi biyayya da haƙurinki shine zai bani strength in ci gaba da daurewa jikinta ne sanyi sai ta koma tausayinsa ba kanta ba da gimbi ta mata wannan aika-aikar duk da yanayin da suka tsinci kansu na tsantsan bacin rai da gimbi ta kunsa musu bai hana ta jin matsananciyar kunya ba tun daga kanta a waisu ya soma wankewa sai da ya kusa karar da sabulu guda saboda yadda manjan nan ya samu wurin zama a cikin gashinta ya fi rabin awa yana wanke mata jiki ban ɗakin kansa ya fita hayyacinsa da manja saboda yin manjan ya shige ta sosai ya gama ya ce ta yi alwala ta jira shi a ɗakin kafin ta yi alwalar ya fita yana gamawa ya dawo ya rufe mata tawul a jikinta ya maida ta ɗakin ya rufe kansa a toilet din sai a lokacin ya ji wani hawaye mai ɗumi ya sauko masa zuciyarsa ta karye sosai daurewa yi a gaban rumana tuhumar kansa yake yi ta yaya aka yi ya kwashi shekaru tare da gimbi bai san haka zuciyarta take ba dubban mata sun yi abin da ya fi watsawa kishiya manja saboda kishi ya tabbatar ita ba kishi ba ne kawai a ranta son zuciyar da take yi ne take jin takaici har yanzu ba ta yi nadama ba ashe kaddara ba ta fi karfin kowa ba duk inda ka ji aure ya lalace sau tari ma'arwatan su ma sun yi zama na soyayya da yadda da juna sai wani matsayi ya gifta kaddarar rayuwarsa ta bayyana komai ya lalace har zuciyarsa yake jin wani tsoron Allah yana ƙara shigarsa babu wayo fa babu dabara kowane bawa zai taka ya je inda Allah ya rubuta masa yanzu da shi Allah ya jarabta da son wani abin duniya har ta kai shi ga shirka don neman biyan bukata shi kenan ya bata kenan idan ka wa a yanayi na sabon Allah ba to ba ne ya kamata ya shiga tsakaninku addu'ar neman shirya gare shi da neman wa kanka kariya daga tarkon shedan ya kamata ka yi lallai allah ya so shi da mamu wata mutu ba tana fushi da shi ya tabbatar da tuni sunansa ya daɗe da shiga cikin littafin tabbatattu waɗanda suka yi asarar rayuwarsu abin da ya jima bai yi da kansa ba shi ya yi wato wanke banɗakin sannan ya yi wanka da alwala ya fito a zaune ta yadda rumana ta takura jikinta wuri ɗaya tana ganin ta sake matsa jikinta ya yi mata murmushi son so kwaila baki ta soma turowa wallahi ni ba mm. sai na faɗa wa mamu ta ƙare tana shura ƙafa murmushin sai faɗaɗa ni kuma zan faɗa mata yau wanka ma don shagaba ni kika sa ni miki aiko ta ji kunya da rufe kanta ta yi da bargo ya rinka dariya ta kawai ya sassauta masa basar ransa tana ta turjewa a haka ya shafa mata mai ya saka mata wata t-shirt dinsa mai girma ta zo mata har kusan gwiwa duk ta bi ta tsargu da yadda yake kallanta ta koba ta zauna har ya gama shiryawa ya sake fita ba jimawa ya dawo da hijab ɗinta da zani ya ce ta tashi su yi sallah ya san an idar a masallaci bayan sun idar abinci da ya siyo ya ba ta suka ci sannan ya koma gaban kujerar da ke kallon tv a ɗakin ya zauna a ƙasa ya ce ta zo da rarrafe ta iso dan ba ta so ya ganta a tsaye fuskarsa ce ta ɗan sauya babu wannan fara'a sosai sai alamun tausayi ya kama ta kama mata hannuwaye ya riƙe son su don allah ki yi haƙuri da abin da gimbi ta yi miki na rasa kalmar da zan yi amfani da ita na kawo miki da ɓacin ran da kike ji ɗazu ko ba a faɗa mata ba ta san ya ji babu daɗi saboda duka yanayinsa ya canza ji ta ita ma ya kamata ta faransa mata kamar yadda ya yi mata sai ta mayar da abin wasa matsuwa ta yi gabansa a kunyace idan ka sake cewa na yi haƙuri kukan da na ɓoye zai fito na kwana ina yi to me kike so na yi miki ki ji daɗi ka goya ni gaban ta zo ya durkusa ya ji shiru hau mana baya ta matsawa safe da ke yi in durkusa ki ce wasa kike yi ba zan yadda ba gani ta da gaske yake ta ɗauki zanen ta ce masa za ta je ta kwanta ya ce daga ranar duk girkinta a ɗakinsa za ta kwana da gaske tsoro ne ya kama ta ta kama kofar za ta fite ya soma magana yanzu har kin fara kin yin abin da na ce to je ki ɗakin sai da safe kawar da kansa yayi yana murmushi saboda yadda ya ga jikinta ya yi sanyi tsoron nata ya koma na gudun bacin ransa a sanyaye ta dawo ta tsaya daga gefe ka yi haƙuri ba zan ƙara ba zaune dama yake kan gadon ya nuna mata cinyarsa so ki kwanta mu yi magana ba musu ta kanta ta ɗora kanta a cinyarsa gabanta na faɗuwa umurman na'am ina so ki saurare ni ba a matsayin mijinki ba ki ɗauki magana ta daga bakin onkul a waisu gidan nan ba bakonki ba ne sannan gimbi a gabanta kika ƙarasa girma kin ga yadda lamura suka koma tsakanina da ita duk da irin son da muke yi wa juna rayuwar aure is more than mata da miji suna kwana a ɗaki ɗaya ko gado ɗaya rayuwa ce ta taimakon juna da rufawa juna asiri komai wuya komai daɗi ko da wasa ban taɓa tunanin abubuwan da suke faruwa yanzu za su rayuwar mu ba sai gashi mun wayi gari a wannan yanayin shawara ta gare ki don allah kada ki bari son zuciya ya kai ki ga aikata abin da zaki da na sani kina da hankalin sanin menene aure saboda haka idan kin ga abu ya faru ba yadda kike so ba ni mijinki ne ki yi min magana ta fuskar da ya dace mu fahimci juna kada ki kuskura tsoron wani abu da da ba shi da tabbas ya kai ki ga afkawa ga haramun kuka da take yi sosai hakan yasa ya fara shafa mata kanta wanda yake a jiki har lokacin a hankali rashin da yake mata ya juye zuwa soyayya mai wuyar fassara inda wannan rana ta kafa tarihi a rayuwarsu wanda ba za su taɓa mantawa ba sleeping beauty asuba ta yi Shi ne abin da rumana ta ji yana faɗa mata a cikin kunne motsin da ta yi ne ya tuna mata da wahalar da ta sha daren jiya ta sake na jikinta tana hawaye dama sai da ya daga masallaci ya tashe ta don ko ba a faɗa ba ya san yau kam akwai da harushi da rumanansa daga ta zaune yi yana cewa ta tashi ta yi wanka ga ruwan zafi can ya tanadar mata idanu a kumbure saboda ta sha kuka bata ma san lokacin da ta yi bacci ba ta miƙe sanye da rigar baccinsa wadda bata san lokacin da ya saka mata ita ba hararsa ta yi ba tare da taniya ba a hankali ta ce kuma na daina yi maka son su wanda nake yi miki ya ishe mu baki ya rike yana kallonta ta shige ban tana ta tura masa baki ya bayanta ta yi saurin saka makulli ta rufe ya ce ta buɗe zai taimaka mata ne kawai ta ce ita ya barta za ta iya dariya yi yana ce mata yau zai karɓi kowane hukunci amma ta yi masa sassauci daga haka tashi ya yi gyara gadon ya zauna jiranta ta fi minti ishirin a ciki tana gasa jikinta kamar yadda anti umma yayar mamanta ta faɗa mata ya kamata ta yi da ta fito ko kallonsa ba ta yi ba ita a dole tana fushi duk irin kukan da ta yi masa bai tausaya mata bare ya kyale ta a zaune ta yi sallah tana igirwa ta jera dariya yana cewa aiki ya samu mata wani kukan ta soma ya zagaya gabanta ya zauna kunnuwansa ya rike yana kallanta tuba nake mai sweet son so ba zan kara sake kuka ba kin haƙura a'a ni ma ba na yi ta roƙonka ba ka ki haƙura shiru yayi kamar mai tunani ya ce to kada ki damu ki ɗauka kin kawo ƙarar son su a wurin onkul awaisu ne zan miki maganinsa bulala nawa kike so a yi masa murmushi ta yi saboda yadda yake tsokanarta wani baccin ta ji yana neman ɗaukarta ta ce masa sai ta tashi za ta faɗa masa akan abin sallar ta soma gyangyaɗi ya mayar da ita kan gado ya soma shirin fita ya so kwarai a ce yau ba ranar aiki ba ce ya zauna ya kula da ita don niyyarsa sai ta gama jarabawa gaba ɗaya ta zama cikakkiya amarya sai kuma ya kasa bayan ya gama shirinsa takarda ya samu ya rubutu ya ajiye mata a gefen fido sannan ya fita karfe goma ta dan wuce ta tashi jikinta ya dan yi sauki ba kamar ɗazu ba ganin rana ta fito ta san ya tafi ko abinci bata ba shi ba takaici ne ya kama ta ta fara neman wayar ta za ta kira shi ta ce yau kada ya aiko mata da abinci za ta dafa takardar da ya ajiye mata ta gani ta ɗauko tana karantawa son uncle awaisu yana ƙara shigarta sake karantawa ta yi tana aiki gimbi ta fito dauke da hanbak mai dan girma cikin shiri wani mugun bugun zuciya ta ji ganin rumana da rigar awaisu tunawa ta yi da nasihar awaisu da kuma rashin maganar da ya yi wa gimbi wanda ya tabbatar yana da dalilinsa na yin hakan sai kawai ta gaishe ta ga mamakin ta fuska a sake gimbi ta amsa sannan ta ce mata ta tabbatar ta mori zamanta da awaisu kafin ta dawo daga tafiyan nan da za ta yi rumana bata fahimci kan zancen ba ta ce a dawo lafiya ta ci gaba da aikinta gimbi na fita ta doka mai gadi harara ya matsa ya ba ta wuri yana ɗaga mata hannu a sauka lafiya hajiya tsaki ta yi ta wuce shi ta tsayar da tasi ta tafi tasha hankali kwance motar da za ta dama turu ta shiga tana ƙara rungumar jakarta babu komai a ciki sai kaya set biyu kuɗin mota da takardun wani fili da alhaji mudi ya siya mata a kano idan bokan da yana zai yi mata aiki shine kadar da za ta iya bashi domin biyan bukata ita dai a su ya so ta ko da zai cika gidan da mata ya ɗauko duk danginsa na fika kafin azahar rumana ta gama girki da gyara kicin ɗin gidan ne ta ji ya yi mata shiru da yawa kewar mutanen gidan suka kama ta wayar abba ta kira aka rinka zagaye sai da ta gaisa da kusan kowa har tana roƙon mama akan ta dawo su zauna tare ta matsi lahadi ta yi a waisu ya ɗauko su daula gidan ya ɗan farfaɗo gashi sun rabu da yusra ƙawarta bata da waya a lokacin bare ta kira ta yanzu a waisu ne ya kira ta bayan ta gama waya da iman ya ce zai turo direba akwai kuɗi a ɗakinsa za a kai ta salon a sake wanke mata kai a yi mata kitso godiya ta yi masa kafin ya iso ta shirya wani haɗaɗɗen guri ya kai ta duk ta tsargu saboda rashin sabo haka dai ta zauna aka gyara mata kan aka yi mata kitso mai kyau sai la'asar gambe ya mayar da ita gida kamar ta karɓi motar ta yi saurin kai su da maturu haka gimbi ta rinka ji abin takaici sai magaribar fara suka isa daga tashar kai tsaye asibitin su da yana ta wuce ta yi sa'a tashin ta kenan za ta taho gida wata mai aikin shara ta raka ta ofis ɗinta saboda ta yi musu ƙaryar yar uwarta ce dakta yana tana kama hannun kofar ofis ɗin gimbima ta kama suka buɗe a tare wata muguwar razana ta yi cikin ta ya ɗori ruwa ta koma ciki babu shiri gimbi kuwa ta yi murmushi tare da shiga ta rufe kofar wannan karan rayuwa ta kika zo nema ko me dakta yana ta faɗa tana ɗan dakewa gimbi ta zauna ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya tana karkaɗawa ko ɗaya kawance nake so mu ƙulla na san komai game da ke dakta saboda haka mu manta da komai domin karuwar mu mu duka a tsaye dakta yana take dan bata san da bai gimbi ta zo ba addu'a take yi kala kala a zuciyarta da neman tsari ban fahimci me ke son faɗa ba dakta kenan kina zaton ban san ke kika turo min gogo jiya ba sunan aljanar da take miki aiki kenan idan ban yi kuskure ba dariya ta yi ganin gimbi ta zo mata da rainin hankali sai dai kuma tabbas ta san daga ina gogo jiya take kina zaton kowa ma irin ki ne mai nema daga wani allah tebur ɗin gimbi ta dafa da ta biyu fuskar ta a tamke kinga kada ki munafince ni don na zo neman taimako wurinki idan ma aikin da na sa aka yi akan ki ne bata miki rai ke kika shiga gona gonata gashi kin yi sanadin sake raba ni da mijina yanzu haka ruma ne yake aure wannan yar budurwar da suka yi zaman asibitin nan da babarsa sai a lokacin dokta yana ta yi murmushi tana cewa ikon allah yanzu rumana ta yi aure ashe ta ya zama gaskiya idan kin gama murna da bakin ciki na sai ki saurari me ya kawo ni baki isa na saurare ki ba malama ni da kika yi sanadin raba ni da abin da ya fi komai soyuwa a rayuwata yin mu ta yi dariya mun yi duro in ji yan bal an yi wanwan ranta ya so ɓaci ta ce kanki ɗaya kuwa ki sa na yi ɓarin cikin da na kwashe shekaru ina jiran sa sannan ki ce wai mun yi duro hawaye ne ya sako mata ki zo ki fita kafin na kira miki security jikin gimbi ya ɗanyi sanyi jin cewa bari dokta yana ta yi don sassauta murya ta yi ki yi haƙuri na yi zaton ke ma raba ki aka yi da mijinki kamar yadda aka yi min yanzu da ke ganni babu wanda ya san na taho mutumin da yake min aiki ya ce gogoce ta fi karfinsa kuma ta hana ayyuka na kama a waisu shine nake so kai ni wurin naki da shiri na nazo ko me yake so zan bayar a mallaka min mijina ga mamakin dakta yana takardun fili gimbi ta nuna mata tsoro ta bata don ta san lallai ta yi nisan da bata jin kira wayar ta dauka ta tura mujahid dogon tes tana masa bayanin gimbi lokacin yana tare da hajiya fanta ganin ya tashi a birgice ta tambaye shi lafiya shine ya faɗa mata abin da yake faruwa ta jinkina lamarin sosai ta yi murmushi sai ta ce ya je ya ɗauko su da kansa a kawo mata gimbin nan ɗan makotansa ya sa ya ɗauko shi a babur tun da yana da mota ta je asibitin ya je ya ɗauko su sai a lokacin da suka isa gida hankalin gimbi ya kwanta tana ganin haƙanta ya kusa cimma ruwa da tunanin halin da ya bar rumana a gida yake ta sauri ya kammala aikinsa ba dai shine manaja a bankin ba da ya tabbata yau ba sai an tashi ba zai tafiya shi gida ba yadda zai yi yana cikin kuma saurin tafiya gida sai aka kira shi daga station hakan nan dole ya tafi bayan ya kira rumana ya sake ba ta haƙurin jinkirin da zai yi su obi ana zaune tsuru-tsuru kasa gane menene yake faruwa sai ga mai sayin mota da awaisu sun shigo yana ganin rita ya gane fuskarta shi dama tuntuni ma ya tsane ta bare da ya dawo hayyacinsa ya tabbatar akwai abin da take yi wa gimbi shi yasa ta bar ta a gidan kowa cikin su yi bayanin inda su obi suka so nuna taurin kai sai da jikinsu ya fara gaya masu sannan suka tabbatar da 'yan sanda motar su suka sace rida har da karawa da cewa akwai sarkarta a jakarsu saboda kada a sake dukanta obi ko ta rinka hararta da sarkar da motar duka an bawa a waisu kayansa sannan kudin mota da suka ce na wannan da suka siyan mawa aka ce su biya shi kudin shi har da ƙari saboda janyo masa zaman sel da suka yi a gaje sosai a wai sai isa gida ga bacin rai sai dai yana ganin ne ya ji hankalinsa ya kwanta a bakin kofa ta tsaya da murnarta tunda ta ji ana buɗe gate tana ganin ya fito wata kunyarsa ta kama ta sai ta tuna ai fushi take yi da shi shi ne ta juya masa baya ta koma ɗakin ta ta kwanta tsoron haɗa ido take yi da shi tare ta ce masa kawai tana fushi don ya kyale ta sansu rigima ta ji ya ce bayan ya ajiye jakarsa yana sassauta ɗaurin nektai ɗin wuyansa na dawo shi ne ke kwanta har da juya min baya ko ban huce ba ne kuma na daina yi maka magana ta faɗa har lokacin bayan ta yake gani yau a shirye nake ki zo kirama ba zan ce komai ba amma kafin nan a taimaka bawan allah da ruwan wanka na gaji shiga wanka ya yi ya batta a nan zaune tana zaune ta rabsa tagumi ya fito kansa ya goge sannan ya ɗauko man ya ce ta zo ta shafa masa hannun tararawa ta karɓa ta ce ita dai ya shafa da kanshi ya ce a'a ita dai ta shafa masa sun isa gidan dr yana da mujahid suna yi wa gimbi jagora suna isa gidan dr yana da mujahid suka yi wa gimbi jagora zuwa ɗakin hajiya fanta tuwo take ci suka yi sallama ta amsa amma hankalinta yana kan gimbi sannu da zuwa gombo gimbi ta kalli dr yana tana murmusawa wato ke take a gida take ma lallai kin mafi ne ga suna na ta sani dr yana bata amsa mata ba dan ganin take da kyar idan gimbi tana da hankali gaisa suka yi da hajiya sannan ta yi musu alama su fita hankalin gimbi a kwance tana ta jira matar nan ta bata damar faɗin abin da ya kawo ta ta ji shiru sai tuwanta take yi dokta ta yi miki bayanin me ya kawo ni ne ko har kin sani na sani shi yasa gobe da sassafe za mu wuce duguri a nan ne nake da wanda zai yi miki maganin matsalolinki kayataccen murmushi gimbi ta yi dama kuwa ina jin labarin maiduguri su ma ba dama daga irin wannan aiki na taimako yanzu ke sai goben ne zan biya ki ko in muka je can shine zai sallame ki hajiya fanta ta ce mata kada ta damu yi wa kai ne ai abinci ta sa dakta yana ta kawo wa gimbi ta ci tuwon zuciyar ta fes tana jiran gobe ta yi maganin makiyarta a wasu da rumana na kwance tana ta shagwaba yana biye mata ta ce su tashi ci abinci kintsawa suka yi zuwa falon mata ce ita bata da lafiya duka jikinta ciwo yake sai kawai ya ɗauke ta lokaci zuwa lokaci tana ta duba ta gani ganin shiru har yanzu gimbi bata shigo ba yasa ta kalle shi shi ma ya ɗago ya kalle ta son so me ya same ki ne da safe kin yi min gardama za ki iya kula da jikinki amma na kula kamar jan kafa kike yi kuma na kamar ba kya cikin natsuwarki da sauri ta ce ni lafiya ta kalau dama na ga anti bata dawo bane kuma ina tsoron yi maka magana ko gulma ce ta tashi zaune kin fita fita ya faɗa ransa ya soma ɓaci har ya na canzawa tsorata ce dama haka take gudu to amma dare yana ƙara yi shi yasa ta yi tunanin faɗa masa shi zai fi fita yi waje ya tambayi mai gadi wanda ya tabbatar masa tun goma safe ta fita lumana na zaune ya dawo ya ce ta faɗa masa yadda suka yi da za ta fita ita duk ta tsorata ma da yanayinsa ta faɗa masa abin da gimbi ta ce shi kenan, ki je ciki ina zuwa ya ce mata kawai magana ta so ya sake cewa ta tashi da ɗan ƙarfi jiki a sanye ta tashi ga ciwon jiki da yake damunta wanda ya ƙara mata ɗakinta ta wuce ta je ta samu ruwa mai zafi ta zauna a ciki ko za ta ji sauƙin jikinta a hankali ta soma kuka tana tausayin kanta a wasu ta buga wayar gimbi tana shiga amma bata daga ba ya kira alhaji mudu ya faɗa masa ya ce kuma bata zo can ba sai kai kawo yake yi a falo wuyarsa ta yi ƙara yana duba ya ga gimbi ce ya amsa da sauri lokacin ma hajiya fanta ce ta ce mata ta amsa kiran saboda hankalinsu ya huta ita ce mai kiran me kake min ni ka kyale ni har ka gama cin amarci ne za ka dame ni ta kashe wayar ta ba tare da ta ƙara cewa komai ba shi ma ɗin kashe wayar ya je kwanta hankalinsa kwance sanin cewa lafiyar ta ƙalau kenan ɗakinsa ya shiga fitowar ta kenan daga ban ɗakin ɗaure da towel idanunta sun kumbura sun yi ja bata san yadda aka yi ba sai gashi a gabanta ya rungume ta ki haƙuri san su na yi miki faɗa akan abin da bai shafe ki ba dan ture shi ta yi ta ɗago kanta sai lokacin ya kula da idanun subhanallah kuka kika yi i'm really sorry ba na son ɓacin ranki da suna rasa tunanin da zan yi ne kawai na ce ki tafi kada na yi abin da ba zai miki daɗi ba ashe ma na riga na yi ita dai bata ce komai ba sake rungume ta yi i love you so much umm umar kin ga sakona da safe kai ta gyada wata baƙuwar kunya na shigarta ina so ki zama mai haƙuri da juriya akan rayuwa yadda na ɗaga miki murya ɗazun bai kamata ba girgiza kanta kawai ta yi ba komai unkulsan su na yafe ma ina abinci na to murmushi ta yi kanta a ƙasa yana ɗakinka to mu je ki bani turjewa ta yi za ta masa kuka ni dai tsoro nake ji su ka bar ni a nan ba ni da lafiya fa na ce na ji ai mu je magani zan baki wani irin tausayin ta ji ya san yarinya ce dole sai yayi da gaske wurin lallabata son ta yake har kasan zuciyarsa baya san yana ganin hawayenta bacci za mu yi idan kin nuna min reply din na ga kin fara tsorata i promise ya kara da dariya sai a lokacin ta jikinta yayi sanyi ta yadda cewa hakan yake nufi i love you uncle uwesu san so don ya manta da komai shi ya karanta masa wata darussa da ba ta san da irinsu ba a zamantakewar a aure kiran sallar farko ta da gimbi ta tashi ta ga hajjafanta tana sallah Alwar ta da sallah amma a ranta tana mamakin a dai masu zuwa wurin bokaye suna ibada sosai da suka yi wanka suka shirya ta ci abinci amma ta faɗa wa gimbi tun jiya saƙo ya zo daga gorgo jiya kada ta sha ko da ruwa ne gimbi babu musu ta ce to tunda yanzu ta fara jiyo kamshin sa'a a wannan tafiyar da za yi da mujahid da yana suka tafi da yake sun fita da wuri goma a cikin maiduguri ta yi musu ya fanta ta sa'a kai su anguwar yakura mahaifiyar yana ta ce su tafi gidan ne daga cikin yayyensa mata su jira ta kafin su sauka ta sa ya kira ɗanin yana mai suna bukarci ta karɓo ya cikin yaren kano ta kwatanta masa gimbi da inda zai ganta sannan ta ce ya san yadda zai ya sace mata jakar hannunta ba tare da takula ba gaban siyana har faduwa yi cin me ta ce ita ko ta matse abinta shi yasa suna ajiye ta suka wuce wurin malam wanda ya yi nasarar raba ta da aljaninta da yake safiya ce unguwar babu mutane sosai hajiya banta ta nuna wa gimbi wata hanya wanda idan aka miƙe za ta kai mutum ga filaye da gonaki ne gogoje ta ce ki ɗora jakarki a ka sannan ki ta tafiya minti ishirin babu waige a kan hanyar nan idan minti ishirin ya cika ki dawo nan inda kika fara sannan ki sake maimaitawa har sai inuwa ki ta ɓace ta karkace daga kallon yamma maso gabashin arewa me kika ce gimbi ta faɗa a ruɗe sake maimaitawa ta yi sannan ta ɗan murmusa aikin matamkar yankan wuka yake fa jikinta ya fara sanyi ta ce to yanzu batun biyan fa haba gombo aljanin gaske ko kwandala bai kamata su karba ba su da suke ba mutane sun fi karfin abin idan kin gama za ki ga wani yaro matashi sai kwatanta miki gidan da za ki same ni na barki lafiya gimbi na ganin ta juya ta yi gaba hakan nan bayan da za ta yi ta fara wannan tafiya tana haɗa gumi ga yunwa duk wanda ya zo zai wuce ta tambaye shi inuwarta ta koma yamma maso gabashin arewa sai a yi mata dariya wurin sha ɗaya da rabi ta tambayi wani mutum shi kuma ganin ya kamar ba ta da hankali ya ce e murna ta kama ta ta samu wani tudu ta zauna ta zauna kenan ta ga zugar wasu samani sun nufo ta kamar za su dake ta kawai bukari ya sun kuce mata jakar da ta sako takardun filayenta ihu ta rinka kurmawa ba jimawa sai ga wani yaro ya zo bisa umarnin hajiya fanta ko magana bai yi mata ba ya kama hannunta suka tafi gidan yakura ta gaji sosai kafafunta sun yi fitu-fitu suka shiga gidan hajiya fanta ta gani da kanwarta wadda take yi mata faɗan abin da ta yi hajiya fanta ta ɗago ta kalle ta cikin ɓacin rai gombo kin yi babban kuskure da ke kawo kanki gidana ni ce mahaifiyar mujahid mijinyana na. wacce kika zubar wa ciki ya kura ta ce haba ya fanta me zai sa ki biya wa jahila wadda bata san me take yi ba har ki daukar wa kanki haƙƙin cutar da ita ke gombe kike kome ki fita ki koma inda kika fito yimbi ta tsaya turus tana kallon su me suke nufi duk wahalar da ta sha dama ƙarya ne ran ta yi masifar ɓaci ga tsoro sai hawaye ya fito babu shiri hajiya fanta ta harare ta a kuka kike tun yanzu Ba baki ga komai ba akan abin da na yi miki tanadi ko jiya kuma yanzu ta fara miki wasan kura gaskiya fanta kin bani mamaki dukkan su uku suka ɗago kai suna kallon datta yana da mujayi sai kuma farin dattijan mai shekaru fuskar sama abociyar kwarjini da haiba ya haɗe ya ce a nuna masa inda za su zauna magana yake so su yi ya hakura wani ƙaramin falo ta buɗe musu daga waje ƙofarsa take duka suka shiga suka zazzauna malam ne kaɗai akan kujera sauran kowa na ƙasa gimbi ya kalla a nutse ya soma magana bayan sallama da korar shedan baiwar allah yaya sunanki ba ƙaramin kwarjini ya yi mata ba wanda ya sa ta kasa yi masa musu a hankali ta faɗi sunanta yadda ko hajiya fanta ta tafi kusa da ita bata ji mai ta ce ba sunanki mai daraja kuwa ko za ki iya duba girman Allah ki faɗa min matsalarki ba tare da kin yi kowa ƙarya ko shari a cikin labarin ki ba dan shiru ta yi kafin kuma ta rasa me yasa kwarjinin mutumin ya mata yawa ta gaya mai labarin ta duka ta ɓoye wanda zai ɓoyu ta faɗi wanda zai faɗi malamin ajiyar zuciya yana gajeren murmushi wa ito in na fahimce ki tsoron kada uwar miji ta kashe miki a wuri yasa kika yi wa kanki rigakafi kika hau farautar farin ciki da kwanciyar hankalinta a gidan ɗanta malam mata irin wannan gamban wallahi annoba ne a cikin al'umma da mujahid take aure da na daɗe ki mana shi shiru hajiya don allah bari mu yi wannan bangana. ya kuma tambaye ta wannan matar da kike yi mawa wannan abin shin ta taɓa cutar da ke ne ko na minti ɗaya shiru ta yi tana tunanin rayuwarta a iya saninta za ta iya rantsuwa ko sau ɗaya ma ba taɓa yi mata kallon banza ba tun kafin zuwanta abuja ma kafin abubuwa su lalace ba ita kaɗai ba hatta babu hura da 'ya'yanta ba su taɓa saka mata ido ba wata zuciyar ta ce mata amma duk dan suna son turo miki mamuni da 'yarsu ya aura kwanciyar maciji suka yi miki sai kin sakankance ki ji harbi irin yadda suka so yi ba don kin taimaki kanki ba kallon ta malam ya sake yi yadda ta zurfafa cikin tunani yanzu kana nufin dai komai laifi na ne na yi ba daidai ba saboda nema wa kaina da yara na yanci wannan karan ya ji ta so ba shi hauci ana ga yaƙi tana ga ƙura baiwar allah kin san girman zunubin da kika aikata ba na jin za ki iya yin magana inda kin san girmansa duk duniya babu zunubin da ya kai shirka kuma kin yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma al'ummarsa shaidi da cewa duk abin da za su yi ubangiji yana yafe musu amma ban da haɗa shi da wani saboda Allah mai rahama ne da jin kai ya san cewa in dai laifi ba haƙƙin wani bane muka tauye kamar yadda kika yi ba to idan Allah ya so duk tilin zunubansa yana yafewa amma ban da wanda yake bin bokaye ta dafe kirji a'a fa malam ni ba imani ne da su ba tunda ina sallah ina azumi duk da haka ke saurare ni da kyau Ta masu kallon mu da sauraron mu ku biyo mu don jin ƙarshen wannan labari